Nous affirmons et nous engageons donc à promouvoir et défendre les principes du constitutionnalisme Madame Chantal Nare ta Burkina Faso kenan lokacin da take gabatar da sanarwar ƙarshen taron tsofaffin shugabannin ƙasashen Afirka. Bayan shafe kwanaki uku ana tantauna hanyoyin magance matsalar kwaskware kundin tsarin mulki, haramtacciyar ɗabi'ar da ke ƙoƙarin samun gindin zama a wajen shugabannin ƙasashen da ke mafarkin dawama a kan karagar mulki, Taron ya yanke shawarar jan hankulan shugabannin da ke da wannan aniya, in ji Michael Zodi na kungiyar fafutuka ta turnon lafashi Shugabannin da muka, muka gaito sun dauki nauyi da za su ta yi cikin kasashe wurin da akwai wannan matsala kamar Gine, kaman Cote d'Ivoire za su je su gani waɗannan abokan nasu shugaban kasa wanda suke so su yi wannan ta tazarce ba ka'ida ba. Taron ya buƙaci ƙungiyar tarayyar Afirka da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su su da makamantansu su dage haikan don ganin an mutunta abubuwan da ke rubuce a kundin Constitution sannan aka gargaɗi shugabanni su guji kuskure kundin tsarin mulki ta hanyar amfani da ƙarfi domin kauce barkewar rigingimun da aka saba fuskanta a wannan nafiya dr maina karte masanin tsarin mulki ne a nan niger a cikin kundin waɗannan ƙungiyoyi an yi allah wadai da duk wanda ya ɗauki iko bisa wata hanya wadda ba ta demokradiyya ba to an ce su sa ido su ƙara sa ido su sa ƙarfi duk irin da aka ga irin wannan abin a yi allah wade tsohon shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammad Usman na kallon wannan yunkuri na cibiyar NDI a matsayin wata hanyar kawo ƙarshen zagon ƙasar da demokradiyya ke fuskanta a 'yan shekarun nan a nafiyar Afirka. Saboda wannan yake kyautuwa a yi hannunka mai sanda a yi rigakafi domin a gyara don kal a fuskanci matsala. A cewar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan, sauka daga karagar mulki Salim Alim bayan shuɗewar wa'adi ko bayan shan kaye a zaɓe wani abu ne da ke kara wa ɗan siyasa daraja a idon duniya har ma ya kafa tarihi saboda haka fatali da kundin tsarin mulki wata raguwar dabara ce misalin yadda ya faru a ƙasar gambia inda shugaba mai ci ya amince ya faɗa a zaɓe amma kuma daga bisani ya canza ra'ayi. What happened in the Gambia recently would have been a good example. The former president almost wrote his name in letters of gold, but because he was provoked, so he changed his mind and entered the ugly book. masu rajin kare demokuraɗiyya sun ɗauki alkawalin ƙaddamar da zagaye a ƙasashen da shugabanninsu ke ƙoƙarin shirya ta zarce ta haramtacciyar hanya irin su na Conakry da Cote d'Ivoire da Cameroon da nufin tayar da talakawa daga barci domin tilastawa shugabanninsu darasta abubuwan da ke rubuce cikin kundin tsarin mulki. A ƙarshe an buƙaci cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya ta NDI ta shirya irin wannan taro a kowace shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.